bahaushiyar tashar da ke tsage gaskiya ko mai dacin ta masu kallo da sauraro assalamu alaikum barkanmu da asubahin yau asabar goma ga watan Rabi'u stani shekara ta 1446 bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa birnin madina wanda ya daidai da 12 ga watan oktoba shekarar 2024 miladiya gwamnatin tarayyar najeriya ta baiwa dallalan man fetur damar siyo mai kai tsaye daga matatar mai ta dangote ba tare da tuntubar kamfanin mai na nnpcl ba ministan kuɗi da tattalin arziki wale edun shine ya sanar da haka wata sanarwa da ya fitar jiya juma'a ya ce majalisar zartarwa ta ƙasa ce ta amincewa dalalan man fetur da su fara siyo man kai tsaye daga matatar tsohon mataimakin shugaban najeriya atiku abubakar ya caccaki shugaba bola ahmed tinubu kan asasa tsadar rayuwa wahalhalu da talauci a ƙasar atiku ya bayyana haka ne a shafin sa na x ya ce 'yan najeriya sun fara shiga wani hali wato mawuyacin hali ne tun bayan da aka cire tallafin man fetur jam'iyyar apc a najeriya ta ce ba za a sauka daga wato kyawawan manufofin da shugaba bola ahmed tinubu yake kai ba sakataren yada labarai na jam'iyyar alhaji bala ibrahim shine sanar da haka a wani martani da ya yi wa jam'iyyar pdp yana mai musanta zargin da ake yi musu kan yin maguɗi a zaben da aka gudanar a jihar edo karamin ministan tsaro muhammad bello matawalle ya buƙaci al'umma da su taimaka wa gwamnatin tarayya wajen yaƙi da 'yan bindiga a ƙasar matawalle ya bayyana haka ne a wani taron da aka yi na zagaye da yake yi a arewa maso yammacin ƙasar kamar kamar yadda hadimin kan yada labarai Ahmad Dan Wudil ya sanar a jiya Juma'a. Hukumar hana fasakori a Najeriya kwastam ta bayar da umarnin gaggauta fara siyar da man fetur din da suka kwace daga hannun masu fasakori. Babban kwamandan hukumar Adewale Adeniyi shine ya bayar da umarnin a Adamawa wanda ya ce za su siyarwa da 'yan kasar man fetur din kan naira 630 akan kowace lita. Baki ɗaya takaitattun labaran kenan a kowa da kowa sunana Abubakar Mutla Ibrahim nake cewa mu lafiya.